wasannin neman shiga gurbin cin kofi na duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ƙasar rasa ya kasance a yankin nahiyar afirka kungiyar kwallon kafa ta sufa igil da ke Najeriya ta samu nasara a kan Algeria da ci uku da ɗaya. Cape Verde kuwa ta sha kashi ne a hannun Burkina Faso da ci biyu da babu. Malis ni can babu ci tsakaninsu da Gabon yayin da Morocco suka tashi babu ci tsakanin su da Afirka. South Africa ta samu nasara akan Senegal da ci biyu da ɗaya yayin da Uganda ta samu nasara akan Congo da ci ɗaya mai ban kaushi. Kamaru ko sun tashi kunnen doki ne tsakanin su da Zambia. A jiya Lahadi kungiyar ƙwallon kafa ta Egypt ta samu nasara akan Ghana da ci biyu da babu yayin da Guinea suka sha kashi a hannun Congo Brazzaville da ci biyu da ɗaya. Bayan kammala wasan na yankin nahiyar Afirka ga yadda jadawalin rukunin ya kasance congo brazzaville take jagorancin rukunin a da maki shida yayin da tunisia take biye da ita a mataki na biyu da maki shida gini tana mataki na uku babu maki yayin da libya take mataki na hudu da ita ma babu maki a rukunin biyu kuwa najeriya take jan jagorancin rukunin da gagarumin nasara inda take da maki shida a mataki na ɗaya kamaru tana biye da ita a mataki na biyu da maki biyu yayin da zambia take mataki na uku da maki ɗaya algeria tana mataki na hudu da maki ɗaya a rukunin c kuwa amurkos take biyar ragamar a mataki na ɗaya da maki hudu yayin da gabon take mataki na biyu da maki biyu morocco tana biye da ita a mataki na uku da maki biyu yayin da mali take matsayi na hudu a da maki daya a rukunin da ko burkina faso da take mataki na daya da maki hudu south africa tana mataki na biyu da maki hudu yayin da senegal take mataki na uku da maki uku yayin da cape verde suke neman maki yayin da suke matsayi na hudu haka abin yake a yankin nahiyar turai a wasannin na neman gurbin shiga cin kofin duniya wadda za a yi a ƙasar rasha a ranar juma'a armenia ta samu nasara akan montenegro da ci uku da biyu faransa ta lallasa sweden da ci biyu da daya yayin da san marino ta yi kashinta a hannu inda jamani ta bi ta har gida ta lallasa ta da kwallaye takwas da nema romania kuma ta sha kashi a hannun poland ne da ci uku da babu ingila ta samu nasara akan scotland da ci uku da babu yayin da malta ta sha kashi a hannun slovakia da ci daya mai ban haushi Czech Republic ta doke Norway da ci biyu da ɗaya inda Denmark ta samu nasara akan Kazakhstan da ci hudu da ɗaya. Northern Ireland kuwa ta samu nasara ne akan Azerbaijan da ci hudu da babu yayin da Slovakia ta lallasa Lithuania da ci hudu da ɗaya. A ranar Asabar kungiyar kwallon kafa ta Croatia ta samu nasara akan Iceland da ci biyu da babu turkiya kuwa ta samu nasara ne akan kosovo da ci biyu ita ma da babu yayin da australia ta sha kaki a harin island da ci daya mai ban haushi a gidanta georgia kuwa sun yi canjaras ne da moldova da ci daya da daya spain ta samu nasara akan macedonia da ci hudu da babu yayin da wales suka tashi daya da daya tsakaninta da serbia lithuania kuwa sun sha kashi a hannun italy ne da ci hudu da babu yayin da albania ta sha kaji a hannun Isra'il da ci uku da babu ita ma Ukraine kuwa ta samu nasara akan Finland ne da ci ɗaya mai ban haushi. A jiya Lahadi ƙasar Cyprus ta lallasa Gibraltar da ci uku da ɗaya yayin da Luxembourg suka sha kashi a hannun Netherlands da ci uku suma da ɗaya. Switzerland kuwa ta samu nasara ne akan Fire Island da ci biyu da babu yayin da Bulgaria ta lallasa belarus da ci ɗaya mai ban haushi hungary ta doke an andorra da ci hudu da babu yayin da portugal ta samu nasara akan latvia da ci hudu da ɗaya chris ta tashi tangaras ne tsakaninta da bosnia herzegovina ɗaya yayin da bulgaria ta lallasa estonia da ci takwas da ɗaya huta lafiya